nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkansu a zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar intanet a Hausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Baba Yakubu Makere da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Malu ke farin cikin jan akalar shirin a wannan hantsin. Daga ina ko manguno? Eh. Mun kai shekara kusan uku a cikin nan. Kamar wata nawa ne baba ku Kamar yanzu wata uku ma ya kai ba ba mu abinci ba cikin nan. Gaskiya kai kamar wata hudu ko uku haka ba su ka shinkafa ba matsalar da aka samu don sabon tsarin da aka kawo ne wanda ake so a ba gida masu gudun hijira wasu 'yan gudun hijira da sanatan su Ali Indume kuka ji muna da ƙarin bayani ba labaran duniya wani mawaki tufes ya ce siyasa ce take ruruta rikicin Boko Haram ba addini ba Usman Ahmed Kabara yana tafi da shirin na kasa ba kasawa ba sannan ku ji wasu rahotanni da jaridun Ghana suka yi a mako mu ba ku dama ku bayyana wasu ra'ayoyinku a filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum jama'a. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi suka ga kasashen afirka a jiya laraba daga kausar murya akan abin da ta kira gazawar su duka wurin kawar da yunwa a nahiyar afirka hali ta faɗi hakan haka ne a mahawaran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a kan zaman lafiya da tsaro a nahiyar afirka tana cewar bai kamace a ce akwai yunwa ya zuwa wannan shekarar 2017 a duniya ba sama da mutane miliyan goma sha hudu ne suke kan hadarin fadawa cikin yunwa arewa maso gabashin najeriya da somaliya da sudan ta kudu wannan wani kalubale ne da ya mamaye kafofin yada labarai da shafukan jaridu in ji hali ta ce mutane wato suna mutuwa sakamakon yunwa da sakaicin mutum ko kuma wanda mutum ya haddasa amma ba allah ba hali ta dora laifin rashin abinci da rashin samun damar isar da kayan bukata ga mabukata ga masu haddasa yaƙe-yaƙe da kuma tashin hankali da ta'addanci a najeriya da somaliya da kuma sudan ta kudu wakilan jam'iyyar republican majalisa sun bayyana samun kwarin gwiwar yin wa dokar kiwon lafiya gyara biyo bayan ganawa da suka da shugaban amurka donald trump jiya laraba shugaba trump ya ce su dakatar da hutunsu na watan agusta har sai wato har sai an sun wargaza dokar kiwon lafiya da tsohon shugaba barack obama ya zartasa zamanin gwamnatinsa Trump ya faɗa sanatocin na jam'iyyar Republican cewa lallai ne akwai bukatar su cika alkawarin shekara bakwai da suka yi wa Amurkawa na soke dokar kiwon lafiyar mai rahusa da ake kira obama Obamacare. Mahaltan suka ce kiran na shugaba Trump ya samu shiga. muhawara akan dokar kiwon lafiyan ta raba kan 'yan jam'iyyar ta republican wasu masu tsatsauran ra'ayi 'yan kalilan sun ce shawarar jam'iyyar ta yi wa obama kiya kuskurima ba ta yi tasirin da za ta sa gwamnatin tarayya ta taka wata rawa ba yayin da masu matsakaicin ra'ayi suka ce shawarar ta wuce makiɗi da rawa domin tsarin kiwon lafiyar na barazana ga miliyoyin amurkawa waɗanda suka kasance talakawa fadar shugaban amurka ta white house wato ta ƙi ba da cikakken bayani akan ganawar shugaba donald trump da shugaban rasha vladimir putin suka yi a wurin wata liyafar cin abinci dare da aka yi a wurin taron ƙasashe masu karfin tattalin arziki na g20 a farkon wannan wata wannan liyafa ce ta jama'a a cewar mai magana da yawun fadar white house sarah huckabee sanders a bayani da ta yi wa manema labarai wanda suka matsa mata a jiya laraba akan wannan ganawa da shugabannin biyu suka yi wani daga cikin kusoshin jam'iyyar democrat akan kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar wakilai da ake kira adam shif ya ce ya yi mamakin jin wannan ganawar adam shif ya dora a shafinsa na sada zumunta na twitter cewar wannan ne trump ke bayyanawa a matsayin gaskiya waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a baiwa 'yan jarida damar shiga ƙasar yamal biyo bayan hanawa manema labaran bbc su uku shiga ƙasar da dakarun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudiya suka yi da wato a fafata da suke yi da 'yan huti a ƙasar yan jarida suna cikin jirgin kai agaji na majalisar ɗinkin duniya da ke kan hanyarsa zuwa babban birnin ƙasar sana'a a shekaran jiya talata amma sai aka hana jirgin tashi daga jibuti saboda yan jarida suna ciki daukan irin wannan mataki ba shi da amfani wannan shine babban tsaiko da aikin kai kayan taimako da mutane ke haddasawa duniya tana buƙatar sanin abin da ke faruwa kuma ya kamata 'yan jarida su samu damar shiga a cewar kakakin majalisar ɗinkin duniya farhan haq a jiya laraba haka ya ce jirgin kai kayan taimakon da aka hana shi tashi a ranar talata an ba shi izinin sauka a yamin jiya da araba amma ba tare da yan jaridar na bbc ba an ba da rahoton cewa kasar ta saudi arabia ta ce ba za ta ba da tabbacin kare lafiyar ma'aikatan na bbc ba bayan ya kwashe kusan shekaru tara a gidan yari tauraron wasanni da wasannin kwaikwayo irin na sinima og samson yau alhamis ne aka shirya za a fara sauraron bayanai ko kuma shaidu akan kila za a iya zai kai ga bashi ko kuma sake shi a ranar 1 ga watan oktoba idan allah kai mu labaran duniya ke a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc Dalla. rahotanni daga maiduguri babban fadar jihar borno sun ce karancin abinci a sansanonin yan gudun hijira musamman wadda ake kira bakasi ya tilasta yan gudun hijira maza wato shiga aikin cinikin kirare su kuma mata suna aikatau ko bara amma yanzu lamarin watakila ya sake da zuwan gwamnan jihar kashim shitima da ayarinsa domin mika musu kayan abinci da hukumar agajin gaggawa ta najeriya ta samar da farko ga abin da yan gudun hijira suka gaya wakilin sashen hausa haruna dauda biyu daga ina ko manguno eh. mu mun kai shekara kusan uku a cikin nan kamar wata nawa ne ba ba ku abinci kamar yanzu wata uku ma ya kai ba ba mu abinci ba cikin nan gashi wata malama ke ba ke ma nan kike a wannan kam din mm, ina cikin wannan kam amma abincin da ake baku ku yana isan ku gaskiya wani sa'in yana isa amma wani sa'in ba ya isa me ake baku ne wani irin abinci ne gaskiya kai kamar wata hudu ko uku haka mm. ba su ka shinkafa ba kwanakin nan gabaki ɗaya wata rana su kawo dawa saura kuma masara eh daga mangulo eh. muka dawo to ya batun abinci gaskiya abinci da ana ba mu inno kuma mu yana isa amma wata uku da ya wuce nan gaskiya na mana ba dalci wata yau kwana 62 ba mu samu abinci a cikin nan ba kwana 62 eh kuma kwana nawa ake ba ku wata nawa nawa ake ba da asali ana ba mu kwana 30 ne wata ran kwana 32 ganin irin wannan hali da suka fada nema yasa gwamnatin jihar Borno Honal Bukan Shatiman tare da sauran sa ziyartar waɗannan 'yan gudun hijira da kuma kai musu wasu kayayyakin tallafin abinci wanda ko ta hukumar samar da agajin gaggawa na nema wato alhaji muhammad kanar ya miƙa waɗannan kayayyakin abinci ga gwamnatin jihar da za a ci gaba da ciyar da waɗannan 'yan gudun hijira. distribution of the second phase of the monthly distribution of food by the federal government under the scheme of uh, emergency distribution of food in Borno State. Sai dai da alamu waɗannan 'yan gudun hijira sun kai wuya wanda hakan harisa su ke ƙoƙarin yin zanga-zanga. mai Sanata Lindu Mede shine dan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar kudancin Borno wanda kuma wasu 'yan gudun hijiran sun fito ne daga wannan mazaɓar tasa kuma shi ma ya kasance cikin tawagar gwamnan na kuma tambaye shi dalilin da yasa aka samu wannan tsawon lokaci ba tare da an sama ma waɗannan abinci ba ga abin da ke cewa. Matsalar da aka samu don sabon tsarin da aka kawo ne wanda ake so a ba gida masu gudun hijira wanda suke cikin sansani a basu kayan abinci gida-gida to an samu matsala amma ba wai babu abincin bane a kasa don yau din sai da na je store na nema wanda yake can hanyar baga suna da kayan abinci in fact suna cewa ma suna so a yi kokari a su rabar da abincin don sauran abincin da yake zuwa ba inda za su sa shi idan ba a rabar da shi ba sanata muhammad alindu mai kenan dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar kudancin borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya har yanzu kan batun 'yan gudun hijirar mawaƙin zamanin nan ɗan najeriya da ake kira tufes ya aza laifin bullar ƙungiyoyin mayakan saka irin su boko haram kan rashin kulawa da jama'a da gwamnati take yi tufes wadda ya ziyarci sansanonin 'yan gudun hijiran ya bayyana takaici da abin da ya gani There's this many of these villages, many of these people. They're just there. Government is not reaching out to them for nothing. The only time government reaches out to them is when there's election. Then they will carry one bag of rice, one bag of this. And the people are ignorant because there's no education, there's no a group comes and just entices them with something, they will be recruited easily. It happens everywhere in the world. That's what happens. Ya ce mafi yawan waɗannan ƙauyuka da garuruwan da muke da su da mutanen da ke waɗannan wurare suna nan ne kawai gwamnati ba ta isa gare su. A lokacin da gwamnati za ta isa gare su kawai shine lokacin zaɓe don saboda su nemi ƙuri'arsu wanda kuma za ka ga an ba su buhun shinkafa guda ko kuma wake kuma saboda rashin sanin mutane da ke fama da karancin ilimi to da zaran an samu wasu ƙungiyoyi sun zo suka yi musu ruwan baka za ga nan da nan sun biye musu inda nan ne ne kuma ke samun yawatar karuwan irin waɗannan 'yan ta'adda wannan yana faruwa ko ina a duniya kuma haka abin yake tufis ɗin ya ce ji ya shiga sansanonin 'yan gudun hijira ya ga abin bakin ciki a idanun waɗannan mutane na ga tsoro matuka a idanunsu na gama tashin hankali tattare da su saboda duk wanda ya shiga wannan sansani dole sai ya tosaya ma irin waɗannan mutane ganin irin halin da suke ciki and it's because of government neglect there is no two ways about it and once that starts happening politicians start taking advantage yace dukan wannan wannan na faruwa ne saboda ko in kula na gwamnati ba za a raba ɗaya biyu ba kuma da zarar hakan ya faru 'yan siyasa za su fara ɗaukan wannan damar don su dinga bata duk wanda suka ga dama don suna hakan mu mun san suna hakan kuma mun fahimci irin yadda waɗannan 'yan siyasa ke amfani da irin waɗannan dama. I will tell you straight up today I don't believe it is it has anything to do with religion I don't believe that I know it has everything to do with politics. Ya ce zan iya gaya muku yau kai tsaye cewa wannan rikici da ke faruwa ba shi da alaka da addini na san ba shi da wannan alakar amma kuma yana da alaka da siyasa mawaƙin ya kuma yaba yan jaridun da ke aiki a jihar borno ya ce duk da cewa mun san kuna aikin da ya dace amma za mu roƙe ku ku ci gaba da ƙara ƙaimi don ku ci gaba da fito da irin waɗannan matsaloli wajen miƙa sakonnin zaman lafiya a wannan ƙasa da kuma haɗa kan 'yan najeriya baki ɗaya a cewar wannan mawaƙi da aka fi sani da tupes da kuma hukumar lura da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ta gayyato da gudanar da wasa a irin waɗannan sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar borno da zai taimaka 'yan gudun hijiran wajen dawo dawo da hankalinsu wuri guda haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya allahu allah da cewa gaida haruna dauda biyu nan da wasu jan mintoci za mu kawo muku shirin na kasa ba kasa ba kafin na sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. nake so da su ga kowa. Rabbana ta'ala sarkin dare da rana, shugaba Buhari Allah ka bashi sauki. Rayuwa da mutuwa, lafiya na ciwo, Allah kaɗai yake yadda ya so da su ga kowa. sauraro ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC karfe 3 da minti 14 na dare ga Usman Ahmed Kabara da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Mai sauraro salamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata idan ba a manta ba mun sa wani rahoto wanda ya nuna cewa akwai ma'aikata ta kula da mutanen da ke da bukata ta musamman wanda har ta kai ga ana maganar cewa za a kulle ta ko kuma a haɗe ta cikin wata ma'aikatar wanda bayan sulamu mana barma ya aiko mana wannan rahoto sai kuma muka samu labari daga baya cewa akwai ganawa ta musamman da shugaban kasar Nijar Muhammadu Isufu ya yi tare da mutanen da suke da bukata ta musamman ɗin a ƙungiyance, wannan ce ta sa muka zakulo ɗaya daga cikin su domin jin yadda abin ya kaya saboda haka sai ya biyo ma cikin shirin na nakasa ba kasawa ba nakasa ba za ta zama kasawa Assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu To da wa muke magana a cikin shirin na kasa ba kasawa ba. Eh kuna magana da Muhammadu Umaru ne ni ne sekretar mai kula da ba da ilimi da horo a cikin haɗaɗɗen ƙungiyar nakasassu ta jamhuriyar Nijar. Kai na nakasa kake da ita misali? Eh ni makaho ne. Kwanaki dama abin da ya sa muka ce to bari mu zakulo ɗaya daga cikin ku kenan na wannan kungiya ah, mun ji cewa kun tattauna da shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isufu sannan kuma a makon da ya gabata mun sa wani rahoto na yadda aka ce za a haɗe wasu abubuwa na mutanen da suke da nakasa zuwa cikin wasu ma'aikatan gwamnati. Shin yaya abin yake kuma ya kuka gana da shi shugaban ƙasa? Eh, lalle mun samu saduwa da shugaban kasa Muhammadu Isuhu kuma mun samu saduwa da Prime Minister Birji Rafini. Watar eh, dalilin da yasa muka hadu da shugaban kasa da Prime Minister e, kwanakin baya an fido wata eh, doka wadda ta soke Eh, mai ake cewa ma'aikatar da ke kula da nakasassu. Mm. To shi ne ba muka nuna rashin jin daɗin har muka kira 'yan jarida muka kwatanta musu cewa eh, tun da shugaban ƙasa Muhammadu Yusuf ya hau mulki zakwa yanzu mun nemi ganin shi ba mu samu ganin shi ba mun nemi ganin firayim minista ba mu samu ganin shi ba muka nuna da rashin jin daɗin mu mm. kuma muka tura takarda zuwa ga Eh, prime minister sai muka sa shugaban kasa shaida. Mm. To sai Allah ya sa ya ga wannan takardar tamu. Mm. Tuni sai ya kira mu ya ce yana so ya gan mu kuma yana so da lokacin e, e, mai ake cewa azumi ne mm. sai ya ce yana so ya yi buɗe baki da mu domin ya tattauna da mu mm. to da muka je wajen wannan buɗe bakin e, mun tattauna da shi mm-hmm. da ya ga bukatun namu abun da ya shahi bangaren gwamnati ne sai cin firayim minista ya yi kokari mm. ya haɗu da mu ya ga yadda zai shahe muna hawaye to muka haɗu da firayim minista muka tattauna bisa kan abu hudu abu na farko da muka tattauna da shi dai bisa kan wannan ma'aikatar da aka soke hmm. mun kwatanta mishi cewa eh, lalle nakasassu ya kamata a ce suna da ma'aikata in ma ba su da eh, eh, hmm. minister mai kula da su ya kamata a ce suna da direction wadda take kula da su domin hmm. gwamnatin niger ya azama dokan majalisar ɗumkin duniya hannu Eh, ya kamata a ce yadda aka kafa ma mata tasu direction aka kafa ma yara tasu direction ya kamata na kasasu su ma a mm. kafa musu tasu direction to ya fahimce mu mm. eh, tuni har sun maido wannan eh, ma'aikatar inda suka soke din an dawo da ita e, an dawo da ita kuma da aka dawo da ita kin ma sai aka dawo da ita cikin yanayi wanda ya wancan ma kyau mm. saboda can da eh, ma'aikata ce wadda ta kumshi haƙƙin nakasassu da haƙƙin tsofaffi mm. to yanzu sai aka kirkiro Eh, direction musamman domin nakasassu kuma aka kirkiro wata direction musamman domin tsofaffi. Da a jikinta kenan. yawwa. Hmm. Eh, sannan kuma abu na biyu wanda muka tattauna da shi kun san a nan jamhuriyar Nijar akwai eh, me ake cewa asusun da aka keɓe ma nakasassu hmm. domin kyautata rayuwarsu. To wannan asusun miliyan hamsin ne gwamnati yake sawa ko wata shekara a cikinsa. Muka kwatanta ma gwamnati cewa lalle yanzu bukatun nakasassu sun ƙaru. karu domin al'ummar Nijar ta karu mm. kuma daga cikin karu al'ummar Nijar kin nan nakasassu su ma eh, sun karu. Mm. To ce muna son wannan asusun shi ma gwamnati ya ga yadda zai kara kuɗin zuwa ko da rabin miliyar guda ne ko ya zamanto an sa eh, miliyar guda a cikin wannan asusun. Kuɗin na sefa ne ko mi? Eh na sefa ne miliyan mm. hamsin na sefa ne suke sawa. Eh. to yanzu muna son su shi miliyon ɗari biyar hmm. ko fiye da haka nan. To amma ana kashe kuɗin yadda ya dace misali? To eh, lalle akwai wani kwamiti wanda aka kafa a ƙarƙashin minista mai kula da al'umma mm. wanda mukin nakasassu muna da wakili a cikin wannan komiti to mm-hmm. eh, takardu ne nakasassu suke aikowa kamar masu bukata mm. sai ana zama ko da wani lokaci ana diba waɗannan takardun waɗanda suka dace su ne ake ba da izinin minista ta ta ba da izinin a tahiyar da su. Mm. to yanzu an muku alkawarin za a kara din misali da kuka nemi kari eh lalle eh, ya a gaban mu ma ya ce ma eh, minista mai kula da al'umma ta yi hmm. mishi tuni hmm. eh, saboda kun san kowace shekara ana taro wanda ake Eh, budget na ƙasa. Mm. To ya ce lokacin da aka zo tattauna bisa kan budget ɗin nan a tuna mishi zai yi ƙoƙarin ganin cewa an ƙara wannan asusun. Idan aka tambaye ka aka ce a ganin ka wani wahalhalu ko kuma wani hali mutane da suke da bukata ta musamman suka kasa suke ciki a Nijar me zaka ce? lalle zan iya cewa a Nijar ana ga samun ci gaba bisa kan harkar kasasu amma akwai kuma kasawa hmm. wanda ya kamata gwamnati ya diba ya mai da hankali gare shi. A nan eh, jamhuriyar Nijar mun ga barace-barace yawa saboda nakasassun da ma suke aiki hmm. aikin hannu hakan ga ba su hmm. samun kasuwa. Ko kasuwan nan yana rashin kasuwan nan yana sa sauran suna koma wajen bacen mm. shine muke so gwamnati ya mai da hankali bisa kan irin abubuwan da nakasassu suke kerawa eh, ya zamanto gwamnati yana sayan su koko yana irin wani kokari dai na ganin cewa an samu kasuwa mm. eh, sa'an nan kuma eh, akwai kamar wajen ilimi da horo mm. ya kamata a ce kama yanzu in kun diba cikin mayan birane mm. ne nakasassu kamar makahi da kurame suke samun horo mm. ya kamata a ce har cikin ƙauyuka gwamnati ya ɗauki matakan ganin cewa nakasassu duk inda suke sun samu ilimi da horo mm. eh, sa'annan kuma wajen kiwon lahiya gwamnati ya yana da wata doka wadda ya ce nakasassu in sun je ita ba za su biya kamar kuɗin gado da kuɗin examen oh, wannan kuma cikin oh, cikin hospital irin bayan kudin gado irin kudin duba su din nan yawa irin kudin duba su mhm. wannan kuma cikin hospital eh, kawai ne yake aiki a hospital na yamai da kenan ya mhm. kamata a ce likitoci har na ƙauyuka su ma sun yi la'akari da wannan dokar to mm. dokar ce ya kamata a yi ma gyara huska daga karshe bayan kun tattauna da shi shugaban kasa dinnan ku kuma a kungiyar taku akwai abinda kuke gan za ku iya yi domin ku ga cewa abin gwamnati ta dauki nauyi ko eh, alkawarin za ta muku cewa kuma in aka yi kun yi abin da ya dace saboda kar a samu matsala eh watar eh, misali kamar kun ga eh, wajen ɗauka nakasassu aiki mm. ai akwai wata doka wadda ta ce duk lokacin da za a ɗauki mutane aiki a jamhuriyar Nijar to ya kamata a keɓe kama eh, kashi 20 daga mm. cikin 100 mm. eh, domin eh, nakasassu. Mm. To ko wani lokaci wanda kama waɗanda ba nakasassu ba suka so kama su zan shiga ta wannan damar. Sai muka yi ƙoƙarin ganin cewa mu nakasassu mun kare wannan abun saboda kada muna wannan doka kenan mu ma muna la'akari da irin abubuwan da in gwamnati ya ba mu dama eh, mu ma mu yi kokarin eh, kiyayewa da wannan domin hmm. kada a samu sabani to mun gode sosai da ka sami damar tattaunawa da mu domin mu ji me ake ciki game da tattaunawar da kuka yi da shi shugaban kasa Muhammadu Isufu na jamhuriyar Nijar sai wani lokaci za mu sake lalubar ka mu ji yadda ake ciki to ni ma na gode madalla ilimi idan ka zamo baragon al'umma duka duka nan shirin na nakasa ba kasawa bai kammala sai kuma mako mai zuwa za mu dasa da wani sabon shirin a madadin wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman julie leather gresham da ta hada mana sauti sai kuma ni usman ahmad kabara washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya na a da malamai kamar mako jiya wannan makon ma ga baba mayaku makirin bai nisa ba kuma zai gabatar da sharhin da wasu jaridun gane suka yi a wannan mako. zan fara shirin jaridun ne da jaridar delegate wacce ta rawaito cewar wasu ma'aikatan hukumar zaɓe ta ƙasa masu cike da fushi sun kira ga shugaban ƙasa ya tsige shugaban hukumar zaɓen charlotte osai jaridar ta ce a cewar wa'annan ma'aikatan da suka shigar da ƙara ga shugaban ƙasa shugaban hukumar zaɓen ba ta da ƙwarewa da za ta iya tafiyar da hukumar jaridar delega ta ce sun zarge ta da da ƙwangilan makudan kuɗaɗe ba tare da shawarar sauran manyan jami'an hukumar ba Jarida ta ce tuni dai fadar shugaban kasa ta tabbatar da cewar ta samu wannan takarda na karar da jami'an hukumar zaɓe suka kawo mata sai kuma jaridar daily graphic wacce ta rawaito cewa shugaban hukumar zaɓe charlotte Osei tana barazanan kai masu zarginta da aikata ba daidai ba suke neman a tsige ta zuwa kotu jaridar telegraphic ta ci gaba da cewar lauyan shugaban hukumar zaben tedio sorry ya kira lauyan waɗanda suka shigar da ƙarin da a tsige ta da ake kiransa maxwell opoku ajiman ya ba shi cikakken sunayen waɗannan ma'aikata da suke nema a tsige shugaban hukumar zaben saboda ya ɗau mataki a kansu idan muka leƙa jaridar Guardian Times ita kuma ta rawaito cewar gwamnati ta gabatar da ƙudurin doka guda biyu a majalisar dokokin ƙasar da suka hada da dokar kafa ofishin mai shigar da ƙara mai zaman kansa da kuma dokar kafa gidauniyar raya unguwannin zango don yin muhawara a kansu. Jaridar Guardian Times ta ce muƙaddashin babban lauyan gwamnati kuma ƙaramin ministan shari'a Justice Joseph Dindio Kempa shi ne gabatar da kudirin kuma ya ce ofishin mai shigar da kara mai zaman kansa zai taimaka wa gwamnati a wurin yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin ƙasar sharhin jaridunmu na ghana kenan baba ya koma makeri sashen hausa na murya amerika kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc karfe 3 da minti 26 ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma bari akwatin saƙonni. Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. magana Buhari Musa Makera Jega jihar Tauyin tarayyar Najeriya. Yau ina son in miƙa godiya ta ga Allah maɗaukakin sarki da Allah ya kawo mulki na Muhammadu Buhari. Allah ko Allah ya sani ko da Muhammadu Buhari ya kawo mulki munan a jihar Kebbi musamman a nan garin Jega wallahi muna cikin tsoro na hushi da makami yau a yi gobe a yi yau a yi gobe a yi yanzu Allah cikin iko na sai a share kusan shekara ba ka je inda an kai mushi ba da haka muna godiya da Allah da ya kawo na wannan mutum mai iyawa ubangiji Allah ya saka mai da alheri ya kara mai lahiya kwashi da makami sannan titi tituna waɗanda in mun ka bisu yan zamuna wani gari mai tsaye kilomita talatin cikin zurgin muke kayan su hata waye Allah cikin iko ne yanzu ka tashi lahiya na bisa titi kana bisa titi a ba bisa titi yake ba saboda lahiyar titunan su ta samu da haka ubangiji Allah ya taya Muhammadu wa riko Allah ya gwada mana ya kuma rika zuwa shekara ta hudu wancan wannan Allah ya taimaka ni na ku ran Musa wa cikin kebin tarayyar Najeriya uku da minti ashirin da bakwai da yan kai ga baba ya kuma kere da shirin na karshe kafin mu sallama da ku baki daya. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nike hali ta yi suka ga ƙasashen afirka a jiya laraba daga ƙausar murya a kan abin da ta kira gazawar mu duka wurin kawar da yunwa a nahiyar afirka Haley ta faɗi hakan ne a mahawarar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a kan zaman lafiya da tsaro a nahiyar Afirka. Tana cewa bai kamaci a ce akwai yunwa ya zuwa wannan lokaci na shekarar 2017 a duniya ba. wakilai na jam'iyyar republican a majalisa sun bayyana samun kwarin gwiwa na yiwa wa dokan kiwon lafiyar amurka gyara biyu bayan ganawa da suka yi da shugaba donald trump a jiya laraba shugaba trump ya ce su dakatar da hutunsu na watan agusta har sai sun wargazar da dokar kiwon lafiya da tsohon shugaba barack obama ya kawo da ake kira obamacare fadar shugaban amurka ta white house ta ƙi ba da cikakken bayani a kan wato ganawar shugaba donald trump da shugaban kasar rasha vladimir putin a wata liyafan abincin dare da aka yi a wajen taron kasashe masu karfin tattalin arziki na g20 da aka yi a wannan wata wannan liyafa ta jama'a ce a cewar mai magana da yawun fadar white house sarah huckabee sanders a bayaninta ga manema labarai To a gaishe ka, da haka Allah ka mu karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage da juma'a da take shiryawa ta kuma gabatar. kamar na madadin baba ya kuma da ta gabatar da shirin da solomon abu da ya kula da akin gabatar da shirye shirye mu da ma malam zainab abdulrahman da ta rika masa a nan ni sahaba imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.